الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ashe baka ga yadda jiragen ruwa suke tafiya a kan teku ba cikin tausasawar Allah da horewarsa don ya nuna maku ya ku mutane kaɗan daga ayoyinsa da suke nuna ikonsa da tausasawarsa hakika a cikin wannan akwai dalilai akan ikon Allah wato abin lura ga duk wani mai yawan haƙuri akan abin da yake samunsa na cuta mai yawan gode wa Allah akan abin da yake samunsa na ni'ima